sumayya sumayya sumayya ce sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya rayuwa ce sumayya ki hakuri rayuwa ce sumayya ce su su komai na duniya shi ɗan haƙuri ne ita dai jarrabawa kuma tsani ce ƙaddara in ta zo maka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddarawa ba sumayya rayuwa ce sumayya lamari na duniya dole ki haƙuri maƙurici wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya rayuwa ce sumayya Ki haƙuri rayuwa ce su maiya, su ita ce sumayya ita ce mu gudu sumayya sumayya rayuwa ce sumayya ki haƙuri rayuwa ce sumayya sumayya me yasa kika fito bayan na ce miki duk abin da kike so ki faɗa mun zan miki shi me yasa kika kasa hakura kika bar gida Sadiya rayuwata tana cikin kunci na zama abin gudu abin tsoro kamar dodonniya kowa gudu na yake yasa ba zan mutu ban huta ya Allah ka ɗora ina koma gare ka rayuwarki ba za ta zo ƙarshe ba domin Allah da ya sa miki wannan ciwon yana sane da ke kuma ya kamata ki sani duk wani mutum a duniyar nan kowa da kaddarar da Allah yake saukar masa da shi addu'a kawai ya kamata ne mu roki Allah sannan wannan zancen mutuwar da kike ki daina shi domin Allah baya so kuma yana fushi da mai ta gode sabu daga gidanku nake aka ce min kin fito siyan wake yanzu ki kawo ni in je in siyo miki ki koma gida Sumayya ce komai na duniya shi ɗan haƙuri ne, ita dai jarrabawa kuma tsani ce. Kaddara in ta zo maka wannan baiwa ce, ba kowa Allah yake ƙaddara <laughs> ba. Sumayya. ce ko kin gani ku sai da na miki kar fita kar fita na tabbatar idan kika fita akwai matsalar da za ta biyo baya tunda kika fita hankali na bai kwanta ba ina nan ina faman tunani a cikin raina Sumayya hmm? ce ni haƙuri share hawaye Kuma me yasa za ki ce in share hawaye na Ko da na share kin san za su sake zubowa Kuka ya zama mun abokin rayuwa sannan kunci da takaici shine makusanta na kuma kullum zuciyata ta sa take kamar za ta fashe me yasa haka ki haƙuri ne sai ka faru da ki haƙuri ki sa zuciyarki ruwan sanyi babu wani abu da yake da wani sai ikon Allah ki haƙuri kin ji ko ba ke mai umma insha Allah komai ya zo kashi Kamar yaya, me kike faɗa ne Sumayya? Ki haƙuri umma. Na san abin da zan faɗa. Ba ki ji daɗin shi ba. Ina ji ki. Ina tunanin kawai ta da kayana zan yi na bar garin nan. Haba Sumayya. Kamar ya ki tara kaya ki bar garin nan. Kin san ke kaɗai nake da ita. Idan kika tattara kaya ki bar garin nan ki koma ina. Kuma ni kuma ki banda dawa. Hmm? haƙuri dai za mu yi hakuri haƙuri ki zauna mu sa ikon Allah idanu mu ga abin da Allah zai da mu Sumayya ce. Ayi alaikum salam. Ah, Sadiya? Sannu? Yanzu? Yawwa, ya gidan? Ya umma take. Kuma da lamun fa gode. Amin amin ni barin koma. To shi kenan Allah saka da alheri. Ku da ummar ta ko? Rayuwa ce somayya lamari na duniya dole ki haƙuri. Sumayya ce. Ina cikin damuwa, da yadda kake yi. Sadiya ma kullum a cikin damuwa take. An yi magani, an yi magani amma abin ya gagara. Malam ka taimaka mu. um, karki damu. Ni Malam Modibo. Na yi miki alkawarin za ta samu soki. amma daina Sumayya ta haɗu da matsala a jami'a. Malam an ji wurin malamai kala-kala a sami waraka ba. Amma ta sanadin ka muke fatan samun waraka Kama yadda kai mana alkawari. A jakarki. A gaskiya ina jin tsoron al'amarin kunnan ke da sumayya. Ba zai taɓa wa ina ji ina gani ba zuba miki ido ba a rasa ki. Domin ni rayuwar ki ta fi yin muhimmanci fiye da tasu. Kuma ai babu wani mutumin da yake so ina kusa matsala. Kowa yana so ya zama a cikin jin daɗin rayuwa. Amma hakan ba zai yi ba saboda dole sai Allah ya jarabce ka. kuma duk mutumin da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ke kadai ke kika kowa sanin Allah ko ke kadai kika fi kowa taimako ki sani fa masifa ba ta da iyaka idan har ta zo babu wanda ba za ta shafa ba saboda haka na ce miki ki yi haƙuri da magana taimakon yarinyar nan yarinyar da kowa baya kula ta sai ke kadai kin ki amincewa da magana ta to ki sani ba ni ma kaina na fi son kai fiye da ke to amma wannan babu wanda ya sai kauce wa kaddara to ki san me zai same ni gobe ba to ni da ke babu wanda ya san me gobe ta zo ko me gobe za ta zo yanzu inda a ce ni ce a wannan halin ya za ki ji wani irin farin ciki za ki idan aka ce an samu ko da mutum ɗaya da yake fulani to irin farin cikin da shi ma ya su mana take ji a ran yanzu nan ina so ki fahimci ke ma uwa ce kuma hakan zai iya faruwa a kai. sannan shi wannan rayuwar kamar tsinkin abu ba ne hannun gaba yana komawa na baya kuma ya koma gaba amma don Allah ki kai idan akwai wata magana da na faɗa a cikin yaren nan bai ɓata domin ki kike da haƙƙin biyayya a kai. Sadiya, na gode Allah da ya bani ke a matsayin ɗan. Allah ya miki albarka. Kuma na ɗauki nasihar da ta gani. Ki je ki ci gaba da tanadanta. Allah ya taimaka miki ya baki sa'a kinki. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العزيز Sumayya. Ban taɓa ganin ja'irin aljani irin wannan ba. To shi kenan ba zai rabu da ita ba kenan? Ƙarya yake, na sha gaban shi, ni malam maduba mai abin mamaki. Sun gudu sun bar ni. karki damu kwantar da hankalinki ni malam Madibo zan cire mata shi insha Allah aljanin ne guduwa yake ya san karan ba daɗi don haka abin da za a yi zan koma gida mai dukuri zan sake wani shirye-shiryen nan da kwana bakwai zan dawo kwantar da hankalinki kuma can ma ba zama za mu yi ba za tayin abin da muna ya ƙasa amin hajiya ba kuma to ah, malima da kai da wani haruna zai ga alama ku ne jagora ko? Allah ba ka nasara. Akwai wani abu ne? To, wani haruna a cikin shi duka da gari bayani. Allah ya taimake ka muna cikin matsala to bai kamata a ce muna cikin garin nan abin da ya kamata a ce za mu iya maganinsa amma mu zuba ido Ni mai karfin kowa ba tare da magance shi ba um, mala Haruna, wannan duk abin da kake yi zagaye zagaye kake idan akwai wata magana muhimmiya ka fito ka yi min da Allah ya taimake ka na'am ai wannan ba wata magana ce wanda za a tsaya ana kungiya kungiya a kanta ba akan wannan yarinyar sumayya ne haka yaya Allah ya taimake ka hmm. wannan yarinya sumayya kowa ya sani a nan wajen don Allah ya taimake ka in ma maganar nan ba ta zo wajen ka ba duk wanda ya aure ta baya kwana sai ya mutu malaman da suka jikata akan nema wannan baiwar Allah wannan yarinya magani ba za su lissafu ba Allah ya taimake ka abin ne kullun ƙara yawa yake shi sa muka zo a taimaka Allah ya taimake ka a san me za a yi a kai kamata yi ko da a ce ma a sallame ta ma daga garin Allah ya taimake ka to ku nitsu shugabanmu ne fa kuma iya kokari yana yi kuma adali ne gaskiya dukkan irin abin da zai zo ya da mutanen garin nan yana yi saboda haka duk abin da ya kamata a faɗa a faɗe shi dalla-dalla domin samun galabar al'amarin. kuma liman ai ya riga ya yanke tunda ya ce ba za su yarda ba ai kaga ba ni ne kenan ake so in wani abu ya riga ya zo da matsala kuma ya zo da maganinta ya ce ga matsala amma su ba za su yarda ba to in ba za ku yarda ba ya za ku Allah ya taimake ka ai haƙuri magana ce ta zo a haka abin ne yayi yawa ne Allah ya taimake ka ai haƙuri Ana runa. duk wannan abin da yake faruwa a gari na san shi. Na san ma ƙari wanda ba ku sani. Tunda abin da zai zo nan ba lallai ya zo ku. Gaskiya ne. To amma dalili biyu ne yasa na kyale. Na farko dai muna ba da lokaci tunda ana yi mata magani. Mu ga cewa Allah ya taimaka magani ya yi tasiri wannan abu ya wuce. Dalili na biyu kuma da muka saurara din shine mu ga damuwar ku ko da abin ya shafa to yanzu kun damun tun daga shi kun zo gaskiya to babu wani abu yanzu tun da kun zo nan Allah ya yarda zamu nemi taimakon Allah kuma za mu san hanyar da za mu bi a maganin abu ba amma gargadi. wannan maganar da ka faɗa a nan tana yi wa can ma dandali haka kuke yi idan kuka yi tunanin za ku ɗau mataki da kanku za ku ɗau doka a hannu to ni kuma zan je duk sanda na gaba suka zo suka ce me yasa aka yi haka sai in musu bayanin cewar ku ne kuka ɗauki doka a hannu ne kuma hukuma ya zama za ta yi dokan ta. Kwarai ku gaskiya ne yalla. To yanzu tun da an zo nan magana ta tsaya a nan. ni zan yi tunanin hanyar da za a bi a maganta abin amma kar a je dandali ana tufa ta faɗi da faɗin abubuwan da ba su da kyau Allah ya taimake kan Allah ya hakan ba ta faru ko kuma sai a taimaka mana da karin insha Allah duk iyakacin kokari Allah bai muna yi dan saboda ga cewa garin nan namu ya zauna lafiya da kuma ainihin su mutanen garin to ku je ku koma gefe ɗaya ku zauna zan kira ku in gaya muku matakan da na ɗauka ko akwai mai wata magana to mala haruna zan kira ku insha Allah eh. Sumayya ce Salamu alaikum ya mutanen gidan suke ne Salamu alaikum Annu alaikum salam Bayan Allah, ya fiye za ku shigo mana gida haka kai tsaye? ba kai tsaye muka shigo gida ba sai da aka yi sallama sannan muka shigo gidan sannan kuma kun fi mu sanin abin da ke tafi da mu saboda ba zai yiwu ba saboda na lura aiki zama cewa mutanen gari suna cutuwa muna da ke ga wakilai daga mai gari ya tramta mu zo sai da ke cewa ta ba mana gari idan kuma kiwa kiya ga zaki bi ta to ki bi ta mun bar ku lafiya komai yi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya amma lokacin da nace miki zan bar garin nan baki yadda ba gani kike kaman ba na son zama tare da ke ne ba na son dole za a zo wannan gaba don ba zai yi al'umma suna gani suna rasa rayukansu kuma ina tare da su a ce za su bar zauna a cikinsu ba da al'ummar da suka yi haka kin san ba san ciwon kansu ba ki haƙuri don Allah. Kin ga wannan malamin, sabon malamin nan da muka kawo ya ce zai zo da maganin da zai kora aljanna nan daga cikinki. Don Allah samai ki haƙuri mu ɗan ƙarawa shi dami. kyau maka kira mu na san na zama annoba a cikin al'umma babu yadda za a yi malamin ma ba dawowa zai yi ba ya sani ko shi ma ya mutu Sumayya, ba duniya za ki shiga ba. Da na yarda da ke, kawai abin da nake so da ke ki tafi garin mu ɗan tsinke wajen dangi na. ki haƙuri madansin ke nan kusa ne da abin da yake faruwa a nan umma zai faru a dan sinke saboda haka umma ki bar ni kai na je garin da dan nisanci nan wajen na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ni rayuwata ta zama tamkar mafarki kenan mahaifinki ya mutu ya bar mu gashi ke kuma yanzu zaki tafi ki bar ni wato ni shikenan babu wanda zan gani in ji daɗi kenan a rayuwata ya Allah ya ubangijin samai da ƙasa ya ubangijin al'arshi ya ubangijin annabawa da manzanni ya ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kai ka ɗora mana wannan musiba Allah kai mana maganinta Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah Allah kai ne madogaro mu gare ka muka fito kuma gare ka za mu koma Sumaya Sumaya ce me yasa zaki tafi ina zaki je kuma wa kika sani na san duk da baki da amsar da zaki faɗa mun da baki san inda zaki nufa ba kuma baki san kowa ba amma ina so ki bawa kanki hakuri ki dubi hawayen da mahaifiyarki take ta zubarwa na batta a gida tana ta kuka ranta kamar zai fita dan Allah ki sassauta zuciyarki ki hakuri sadiya mun makara ba za mu iya tare rigima da ta tunkaro mu ba ina son mahaifiyata kamar yadda kika sani amma zamana a nan garin tamkar hatsari ne da rayuwata ki haƙuri sadiya ba wa zuciyar mu haƙuri sannan kuma allah ya sada mu da alkhairi akwai yiwuwar sake ganin juna idan da rabu rana za mu haɗu rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri maƙurci wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya shi zai dafa komai ya yi zafi maganin shi Allah sumayya ai malam mu na gaya ma karatu fa a ƙasar nan sai an daure kai yaya ai karatun nan maganar karatun nan bai saboda kullum wasu na kashi 600 zuwa da dawowa nawa 600 zuwa da dawowa 600 eh ɗari shida a karkaran nan kana samun naira ɗari kuma ya ishe ka ka ci da iyalanka. Ka ga kawai in na biyan makaranta tun da ba wata sana'a kifi bi gidan a karkaran nan ba ka ga yanayin garin. Haka ne kuma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lalla malam ko za ku taimaka min da ruwa na sha? Ok, Musa. an miƙo kofin nan tara mata an ba ni an bugo ko ina gaya maka makarantar nan kawai za ka koma makarantar nan kawai za ka taimake mu na gode yawa malam dalla malam ba kuwa ce ne yanzu nan shigowa na garin. Ko za ku taimaka min da masauki? Masauki? To gaskiya duk garin nan ba wanda zai iya baki masauki. Amma idan ba za ki damu ba zan iya kai gidan mai anguwa. Domin shi yake da hakkin saukan baki. Musa? bari in kai ta gidan mai anguwa daga nan zan karasa gidan ajiyawa wannan to a ni ma zan iya cika wa intuwa daga nan da Allah in ka gama ka same ni a mararaba to zan je ce ka ji yawa to na gode to Allah ya kiyaye ka lafiya yawa ya hamza ya gida dama ce ke mutumiyar ina ce mutumiyar kano ce daga unguwar maiduguri birnin kano ce ke eh, daga unguwar maiduguri kin zo daga gari mai daraja ku zo mu shiga daga ciki ai duk wanda ya zo da Kano dole a sauke shi ai Kano gari ne mai alfarma ku shigo shigo da ita shigo shigo abin ina mala hamza Allah ya taimake ka ka kyauta na gode kuma na san kai mutumin kirki ne ina godiya ranka ya daɗe kana ɗaya daga cikin mutanen karkaran nan wanda nake sa musu albarka wanda suke tare da ni masu kirki da hali na gari baiwar Allah ne mai anguwar wannan garin kuma alhakin kulawa da garin nan da mutane da dabbobin da suke garin nan ina karkashin kulawa ta da mulki na da iko na saboda haka baiwar Allah zan so in ji labarin ki kuma daga ina kike ko da kin ce ma daga birnin Kano kike farko dai sunana Sumayya Sunan mahaifina kuma Alhaji Sumaila. Ya rasu ya bar ni tun kafin na kai manzalin girma. Ya bar ni da mahaifiyata. Sannan kuma na haɗu da wani larura na aljan mai ban mamaki. Wanda koda wani ya nuna alamun yana sona ba zai ƙara koda kwana ɗaya ne a doron ƙasa ba. Sai a takaice ma har an ɗaura min aure da wani. washe gari na cinci gawar shi a ɗaki sai ya zama duk mutanen garin suna tsoro na suna guduna kowa bai san mu'amala da ni tamkar ni ɗan ɗaurawa kaina wannan larura don allah ina bukatan taimakonka idan za ka iya Hamza. Ranka ne dai. Bayar Allah abin a tausaya miki ne. kuma hankali na ya tashi a halin da na ga kin tsinci kanki a ciki to amma ni ba zan guji bako ba ko ba haka ba duk da haka ke kina tattare da larura mai matsalar gaske tunda kin ce har aljani ya kashe dan mai anguwar garinku kuma ni mai anguwa ne saboda haka zan sauke ki amma za ki min alkawari duk wata matsala ya zama za ki kiyaye ta har lokacin da Allah zai baki lafiya insha Allah zan iya gwargwado na dinga kiyayewa za ki cika alkawari insha Allah na ma alkawari Allah ubangiji ya saka miki da alkhairi Allah ya bani ikon kula da ke Allah kuma ya baki lafiya. Ba komai, karki damu.

baiwa Allah amma ke kamar bakuwa ce a garin nan ko dan ban taba ganin wannan fuskar take a cikin ƙauyen nan ba To, ba zan ce miki kurma ba tunda na yi sallama kin amsa. Shi kuma duk wanda yake amsa sallama ba za a kira shi da mai wulakanci ba ko kuma mutumin ba ni dai buri na ki tanka kawai kada ki sa tunanin da nake a cikin zuciyata ko zaton da nake kasance gaskiya saboda ba ki kama da wanda ke da wulakanci ba saboda ni dai na san mutanen ƙauye muna da karamci da girmama ɗan adam kin san duk lokacin da karam farauta ya gazo mu ba zai sake barin sai numfasa ba har sai ya kai ga angarar mai gidansa to ni ma din yanzu da ke gani ina miƙa sako ne daga zuciya zuwa wata zuciya da haka da Allah ki amsa sumayya sumayya sumayya sumayya kinga dan Allah ki amsa mu ko da zagi na niki bai kai wani irin mayan mutum ne kai dan Allah to ina so ka sanar da zuciyarka ba za ta taɓa samun gurbi a tawa zuciyar ba na san ka fi ɗaukar rayuwarka da mahimmanci fiye da yadda kake ɗaukar sakon zuciyarka mutuwa dole ce amma ba kowane mutum yake son ta ba na san ba za ka taba gane wannan surkullin nawa ba amma ina so ka je kai nazari a kansa za ka fahimce ni na barka lafiya sumayya sumayya sumayya sumayya Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Sumayya. Sumayya. Rayuwa ce Sumayya. Abin da ya sa na aika aka kiranka wata matsala ce, kuma ina da yaƙinin za ka yi min maganinta. <laughs> alhamdulillah. ranka kai na ji daɗi da Allah ya sa ma a zuciyarka kai da ranka cewa ni zan yi maganin wata matsala daga gare ka me ke faruwa wato baushe a dalilin da ya sa ne ka, kuma na gaya ma haka wata yarinya ce a gidana labarinta akwai tausayi akwai al'ajab a ciki kuma bakuwa ce ta haɗu da yanayi na aljani ya rafe ta aljani wannan shine abin da yake damu na yanzu to ai ranka daɗe wannan ka sha kurumin ka kawo sanin kanka ne kai ni aljanu ido na idan aljanu na fi karfin sa ranka ne na fi karfin sa sai dai kuma ta kaddara ta ga ubangiji wannan ba biyan da za a yi to ni dai ba ni da kokonto a kanka kuma na san za ka yi min wannan magani kuma bukata ta za ta biya saboda haka ya za a yi wato ranka ina so ka kaddara cewa yarinyar nan ta ma samu sauki ta gama yawwa ba kuma ni zan yi aikin ba eh ba da zan yi aikin ba ɗana sala shi zan sa ya aikin ba ma ni zan yi ba to ba na son tafiyar kura kuma ba a zuwa biyu da ni ɗaya ake duk karan nan ba wani mutumin da nake kiran sai halarci shimfiɗa ta mu zauna ga ni gashi saboda ƙarfin mulki na mm. sai kai to saboda haka ka san na sani akwai kalmar da bahaushe yake cewa turancin angulu sai sarkin fawa to shikenan to ranka ina son kwanta da hankalinka wannan al'amari an yi an gama wannan babu wani abu da zai faru Allah yarda na barka lafiya a tashi lafiya Allah sa amin nagode to madalla nagode ai sare ne zai yi aikin ba mani ba ba komai eh amma dai ina tabbatar maka aka samu matsala eh to za a gane kuna ha fara kai a gaskiya ne manta da kai ne manta da kai ne ni dai na gaya maka baushe mati ne ba ko da hankalinka a baushe mati ne to hayya ha farka jarumi ha ba ha ba ai zama a cikin wato jarumtaka shine abin da ake so da mazo farautarsa da kuma gada shine aikinka amma tunanin dokin rano ai na rago ne ha ba sadi gaskiya ne baba eh ai ta safa ta yara ce baba ta rana kuwa baro manyan kwari wannan gaskiya ne duk wanda kaga yayi fada da damusa baba ka dubi jikinsa ka gani yeah! <laughs> wato na gode wa Allah na gode wa Allah subhanahu da ya bani kai a matsayin ɗa ka zama jarumi ka kuma gaji gida Allah ya ji kan mahaifiyarka amin ba da tana raye da ta cewa ita ma wato tana da jarumci kuma jarumi wannan ya sa na fita zakka ina takawa da ƙarfi na a cikin sarakunan dawa duk inda na shiga da ƙarfi nake takawa saboda na san ina da magaji gaskiya ne eh. gaskiya uwa jigo ce amma ni ta uwar ta tafi ta bani ubana shine jigo na gaskiya ne godiya dubu gare ka baba gaskiya an iya haihuwa a gidanmu <laughs> babu rago kuma babu gajiyayye gaskiya ne gaskiya ne to sale daga wajen mai unguwa nake gaba ɗaya mai unguwa ya biya firgice ya tsorata shine jihun wannan matsalar yake ganin cewa ni ne kamata in masa maganin wannan matsalar don haka na tun karo gidan na san akwai maganin na san akwai maganin ta eh mai unguwa da kansa baba kwarai ko mai unguwa to kan menene wannan bakuwa ce aka yi ita wannan bakuwa ta zo da larura cikin wannan gari ta sauka a gidan mai unguwa wai larura ta aljanu aljanu wai larura aljanu saboda haka ta tsorata kowa ta firgita kowa kowa yana jin tsoro mai haɗa hanya da ita na ce bata biyo ta kofar gidan nan bane bata biyo ta kofar gidan nan bane shine mai unguwa ya danka wannan matsala a hannuna dan in warware ta na ce to shikenan ni kuma bari in tura wannan lamari gurin ɗana sale na san zamu gaba da ita menene a ciki to ai ni ni ba dan haye bane dan gado ne baba <laughs> dan ban gaji sarautar daji ba <laughs> sai da fi karfin makiya da masada wannan gaskiya ne sadi sun buga da ni sun bani <laughs> sun ja zaren kuma zaren ya tsinki baba ai duk wanda ya gaji sarautar daji to da abin da ke cikin jaji da aljanin amma sani shirya kanka sale ba zan taɓa baka kunya ba babu wallahi shirya sale kayya kayya shirya kanka sale shirya kanka sale dagumi abokin tafiya an gaya miki samayya ko ita rayuwar duniya da ke da aure da mutuwa duka nufi ne na Allah lokacin shi bai ba cikin da kika so ki gaya miki ba za ki taɓa yi ba ko kuma ya kika ce a'a sumayya lafiya ina ta miki magana tunanin me kike yi Lafiya. ina jin kamar ba zan daɗe a garin nan naku ba don tun yanzu na fara fuskantar matsaloli haba sumayya ko dai min miki wani laifi ne wallahi babu abin da kai yi mini Ai tsakanina da ku sai godiya da kuma addu'a shine abin da zai biyo baya. To ani har yanzu da kawai kike mu. Ba ki gaya mun me matsala da ta sa kika ce zaki bar inda muke ba. Na yi wa baba alkawari ne zan kiyaye dukkan abin da zai ba mutanen garin nan matsala. Musamman ma abin da ya shafi larurata. Na ɗowa na alkawari da na sa ku a matsala gwara na rasa rayuwata. To me matsala? Hulɗa zama da na fita na je ɗiban ruwa mun haɗu da wani saurayi mafarauci ya yi iya bakin kokarinsa ya gana kula shi amma ban kula sa ba saboda ba na son kowa ya samu matsala ta dalili na ba na son wani ya rasa ran shi sumayya kenan komai na duniya da kike gani mai wucewa ne ai rayuwarki ba za ta ci gaba da dawoma a haka wata rana sai dai ki ba da wannan a matsayin tarihi kin ji A ki haƙuri haka yake nan har kin tuno min da wata babbar aminiya ta sadiya kullum irin kalan maganganun da take gaya mun kenan wallahi da a ce ina rike su da na zama hafiza komai zai wuce wata ran sai dai ki da wannan a matsayin tarihi ki hakuri kin ji sumayya gasa wajen ɗaukar fansa sannan ba na raina maki komi ƙanƙantarsa. ka yi wa kanka faɗa tun kafin ranar nadama ta zo maka magiyarka ba za ta yi maka amfanin komai ba zan rika jin sa ne kamar busar sarewa ka yi amfani da damarka tun kafin lokaci ya kure maka kai kariya kake za ka yi kuka da idanunka za ka share hawaye da hannayenka ba na so ka yi mutuwar wulaƙanci amma tun da ka zaɓa ka shi kenan a'a ah, ah, ah, yake faruwa ne a gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo ya ta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shine ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci yadda ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sali shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shi ke rabar shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya kare na san me ya kamata in yi ha haba mun gama da kai dama kai ne mai maganin kina maki ne ko kuma kina ne kitan? ban raina shi ba amma sai dai shi da kanshi zai raina kanshi tun idan na ga masu magani ina farin ciki a ƙarshe sai farin cikin ya koma ciki tun ina ɗaukan su a matsayin masu magani har na fara ɗaukan su a matsayin 'yan wasan kwaikwayo don neman abinci sumayya tuwon da ba nama lamici ban ga amfanin basu da kuma inda yaran ɗauka ne kukin ɗauka cewa wannan rigar da ke na ta bangaji idan dai har aljani zai razana to ban ga amfanin da sarautar daji za ta yi na ga irin ku da dama masu cika baki na ga alama kamar ba kai amfani da shawarar da na baka ba ba kai nazari a kanta ba na rabu da abin da na fi so a rayuwata wato mahaifiyata na bar garinmu saboda girman larurar da nake ciki don allah na roke ka ka daina zuwa inda nake ka nisance ni don Allah kakka jefa ni a cikin halin da na bari a baya ba na son ran kowa ya salwanta ta dalilina ina mamakin yadda yake zuzu da wannan labarin wace irin masifa ce ta jiho wato na wuce masifa sai dai annoba ka san suna na ku a garinmu mutuwa na wunna. Ina gajiya. Gajiya. Kuna nan kalau? Zo lafiya. Lafiya kalau wallahi. Lafiya dau Na wuni lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya kalau wallahi. Idan samu a samu kawo na wuni gobe. Eh. <laughs> To abin da ya kawo ni. Eh. Zancen auren su mayya Dan naga abin ya taho ga dangada Kuma ni ba ku ce mu kogo ba. Ko me ake ciki ogo. Ni? A. Ah. Kuma muna abinmu na yara kuma da manyan mata suke gayyato mana tsofa. Ku me za mu yi da tsofaffi a lamarin bikinmu? Ke, matsa ki ban waje, matsa ki ban waje da rashin kunya. Ana magana ta fito ta sa baki. Kina kin tsammanin cewa ina da ƙarfi. Kina ba faɗo min kai na haka? Kin san ba ta da kunya ko murna take za ta yi aure ne? Eh. Yawon kishi gige din ke kakar ki tarar su. Biya bari shiga abin da zan yi kuma kuma da Allah ta gama sai ke mun magana sai an zaka don na san ba da nake ke Da idan ki nazo nan gida? Ai ba idan ki nazo ba. Ah, ko ba ki yana da wa'annan idan yara da wannan wa'annan ƴaƴan zamani. Yanzu wai ba ki gani. Je in sa ido ya ƙara Yanzu abin da nake so dan Allah an yi auren nan. Ta dinga ziyartar mutanen mu na ƙauye. Saboda zumuncin yanzu ya riga ya lalace. gari ya yi nisa abin da kamata a dinga tura ta tana zuwa wajen yan uwanmu na ƙauye ana gaggaisa haka za a yi zumunci saboda yanzu zumuncin nan ya zamanto cewa, daga mutuwa sai biki shi za a ɗau kafa a tafi amma haka kawai ba za a je a yi zumunci ba ba kuma zaɓi irin wannan ku dinga sanar da su ku dinga sanar da su abin ne da yawa gungu to wanda yawa sai a kasa zuwa zumunci ta ce min abin ne da yawa sai a kasa zuwa zumunci to shikenan ko dan kuna birni <laughs> ba haka bane ba ah. to yanzu ya za a kina nan din ne har lokacin ina nan har jibi in Allah ya kai mu jibi zan tafi to alhamdulillah yau ce gogo za mu sha hira ah, za ku sha hira amma sai dai ku bi ni can dan ba zan zo gidan su kai ba <laughs> <laughs> sai dai ku bi ta can gidan su eh, ya sanya alheri Allah idan an ƙara wa sauran mutane duk za a gaya ma kowa eh, can inda aka sauka sai a dan gaggaya musu Allah yin na Allah ne da Allah yin na Allah ne wannan doki da take ni ban ga abin da i gani a jikin ta ma take ta wannan dingimi da sai zo ya zaba sai zo ga ni ma na buga gwagwaro <laughs> ai shi ke kana ta wannan zumuɗi Ita ba wani kyau wani dai ban ga wani abin so a jikin ta ba. Allah ya ja ne Amin amin amin Gaskiya Salmanu ba zai yi ba. Wannan kuɗin ya rika da gaskiya dole ka ƙara bana. Salman in dai ba so kake ka ba mu kunya ba, kai abin da kake so ka bayar ya yi kaɗan to idan mun anshi abin da kake so ka ba mu ya zani da kawayen mu. To, ya kamata ku gane harkar nan biyu ba ta wasa ba ne. Yana da muhimman abubuwan da ya kamata a ce na yi. ba wai ba na son baku ba ne kawai dai ku duba al'amarin nan ku taimaka wa ai hakuri wallahi ba za ta so ba in kaga muna lallaba ka shi sa zakar yana mana hankali to amarya dai ba ta zo ba kuma har yanzu muna da sauran dama in ka wale da mu wallahi sai mun rayu. to dan Allah na ja yanzu in ba babu kuke so na baku ba ya kamata ku duba halin da kuke ciki hmm. kun gani tafiya ta sai an gani ka san da da kuma bari zai same ta amma don Allah ka san da yadda za ka ya ƙara mana wani abu ya taimaka min da Allah ka dai Ki daina ja, ki daina yin haka. ba a haka fa kin fiye fushi kuma saurin fushi ba shi da amfani kai mutumin ne da abun haushi wallahi ya muna harka arziki zai kawo mana natsiya kin fasar rayuwar nan sai a hankali kuma kowa ta kan shi yake yi sannan babu wanda zai so a ci a harkan sa ya gaza sai dai in ba yadda zai yi dama haka kike yanzu sai ki ce a ban masa sai ka ce wata kanwa babu shi ni fa wannan harkan kawancen na ban tsoro ta haka ne fa sai ki ga miji ya ce ya fasa to ya fasa mana sai ne sai me fa kika ce kwarai kuwa sai me sai yayi tafiyarsa ita kuma mun cuce ta ya tafi mana ya fi ruwa gudu yana tafiya wasu za su zo banda ma kaddara ne, za ta yi da wannan har kin ban haushi wallahi lallai abin na kikin ɗibo shi da zafi haba su ya kamata a cikin fahimci ne ba wai na ce ba zan ba su ba ne amma sun riga sun mai da abin nan yadda kika san dole ai ko da ba dole ba ce ai al'ada ce ba wata budurwar da za ta so a ce ran an zo bikin ta saurayin ta ya kasa ba da kuɗin cefane ko so kake ka zamun zagi a gari kin ga sumayya abubuwan ne sun yawa ni ma na ce masu su yi haƙuri ne ba wai ce musu ne ba zan bayar ba abubuwan ne sun riga sun yawa bayan da zai yi me kwai suke in sata A'a ko kaɗan. Don Allah ka yi haƙuri. Ka dubi girman Allah, sannan kuma ka dubi son da kake mini. Don Allah ka taimaka ko da wani abu ne ka ƙara musu. Kai haƙuri, ka san ba na so in ga ranka ya ɓaci. Kina, ni fa ba na ba ne ɓaci, kuma ba wai cewa ne ba zan bayar ba. wallahi in ji ana maganar auren mu sai in ji kamar a mafarki abin har mamaki yake yake ne ya kamata ka zama yin garkuwa dukkan lamura ne ni kin san dai ina son ki farin cikin ki shine buri na daɗe da zai miki garkuwa amma ba za ki gane ba sai nan gaba wallahi ne ana magana auren mu sai in dinga ji kaman a mafarki abin ba wallahi har mamaki yake bani babu mafarki a cikin al'amarin ki komai da gaske ne ki dai kawai ki kula min da kanki to ni zan koma saboda kin san za a nemi Wala ban san rabuwa da kai, amma ba yanzu To ya zai kwana nawa ne? Gai da gida. Sai an jima. sannan murya ashe aurenki ya kusa kuma ba sanarwa ka ba gayyata? Kai kuma a matsayin ka nawa. Amarya kenan. Kai ki damu. Ba wai na zo da damuwa bane ba. Na zo ne in take farin ciki sannan kuma baki gudunmuwa da zan iya baki da gare Ga ga wannan shi makyana Suriya? Lafiya ne faru? Wani farci ne ne. Wani saurayi ya bai sarka. Kin ga fasarka a wuyata har da abin. Haba Sumayya, haba ya kike ruɗewa haka. Kar ki ce haka. Ai mafarki ba gaskiya ba ne. Kawai kin tashi a firgice ne shi yasa kike ganin kamar kayan suna jikin ki. Wallahi ba mafarki ba ne. ba fa gigin bacci ba ne na fa taba fa na je shi kafin ki shigo ki addu'a ki kuma kwanta ya addu'a ba abin da zai faru insha Allah kuna kiyaye ki addu'a komai na duniya shi ɗan hakuri ne ita dai jarrabawa kuma tsani ce wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddara Allah rabu da ji yi salatu sallallahu alaihi lamari ne duniya da kuma an shawartar kafa Allah zai kamata ka tabbatar in ya da daga cikin wannan daji ka kama ka tashi ka yi addu'a kai Allah ya ka aji ka yi addu'a ka yi gida Allah ya yi kwanan ka maska ne Ya murya na ga ko shafa baki ba, ba shi ke lallabe fuskar ko ganin ki ba ni ba. Amarya, mu dai ga abokin mu nan mun baki amana ku zauna lafiya ki masa biyayya shi kuma ya miki adalci eh, kamar yadda abokin mu ya faɗa wannan maganar tasa akan hanya take kowa in ya sauke nauyinsa zaman aure za a zauna lafiya ba ma zaman aure ba duniya ma ga baki ɗaya inda gidan aure ya zauna lafiya an yi adalci to kowa ba. zai zauna lafiya a duniya wannan wajibin ka ne a matsayin ka na wadda nauyin ta yake kanka to ka soke wannan nauyin don duniya kowa ya zauna lafiya to ai ya kamata sai ku tashi mu tafi ko a ango ango gara kai zaman ka saboda akwai kwanaki wani abokin mu da muka kawo classmate dinai ne bayan ya ce zai raka mu mun tafi da shi bayan mun dawo bayan ya bin tafi in tafi da shi ya dawo sai ce ya manta gidan karshe sai mu ya bugo waya muka zo muka da shi gidan a saboda a a kai zaman ka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya to yanzu idan ka dace sau dai ya sa aka rasa ga ne mu mu karaka Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya ba zaman lafiya sai da safan ku fara sanya na gode wa Allah bai mallaka min ki da kin sura da kyawun hali hakikanin gaskiya bai kamata ce an samu irin ki cikin sauki ba amma na gode wa Allah ni na san wannan nasara bari gani ba zan samu ganin fuskar ki cikin sauki ni matar ka ce ɗaya kuma laifin ka ce ni kaɗai. To, alhamdulillah. To, ci ne a gaba a gode wa Ubangiji. Ke, ki mun magana. ya mutu. Ya mutu. Wane ne ya mutu? Kamar ya ya mutu, waye ya mutu? Mijina ya mutu. Mijinki? Ke gaskiya kike gaya mun yi mun magana sosai. Mijinki ya mutu? To me ya kashe shi? Ya mutu ya mutu kika ce fa. Allah lillahi wa inna ilaihi raji'un. إنا sannu zo mu shiga ciki zo mu shiga ciki soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri duk wannan da ta mace ne sai ma mutuwa zai yi da lokacin sa sannan mijinki ki ɗauka a ranki shi ma lokacin sa ya yi Sadiya, kada ki sa na cikin wayanda ban san kaddara ba mana. A ce jiya aka yi aure na mijina ya mutu yau. Yi haƙuri. Allah da ya ɗauke shi ya san dalilin da ya sa ya ɗauke shi. Duk abin da ya ga dama shi yake yi saboda shi ne ya halicci <laughs> kuma ba abin da muka yi sanyi a kai komai daidai ne a wajensa Taliya ke ma zan lamari na abin mamaki na ba ba shi a daki na shiga kicin zan kawo mana breakfast kawai kafin na dawo na tarar da gawarsa har da da fara yana fitowa daga bakinsa ma'ana ya sha wahala wajen mutuwarsa kowa ya kashe shi na kasa ba a kai na wannan amsa ko ke kin sani ni ban sani ba dukkan ba mu sani ba abin da ya kamata ne shine ne kowa ya ubangiji wato ke makin yadda ya mutu ke ya za a yi sai miki haƙari na za ta sa ikon Allah ya bukunta ka yi sai dai haƙari Yi haƙuri sadiya, na kwana, a ƙarshe mutane suka fusata ba sa bari na na fita sai dai idan ba su ganni ba na zo sai aka ce sai kuma sai na sami ranar da ka zo ina nan ta ne ba zan yi ba me yasa eh sumayya ko dai ni kin ne da mutum saboda kin ga yanayin garin nan kuma sannan yanayin gari kai dan gidan mai gari ne ko kaɗan ba haka ba ne kawai na daina zance dan ba aure zan yi ba sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya kuka sa ki abin da zai gano ki kuke da zargi a cikin zuciyarki kuma ki manta da cin koma ci ne kin ji ku haba umma kada soyayyen da kike min ya hana ki ganin abin da yake faruwa da ni kuma babu wani canfi a wannan lamarin da abin da yake faruwa zahiri ne ba mafarki ba ne umma ki shiru mai ki daina fitar haka ni har yau ban yarda da abin da kike zargi a zuciyarki ba ki rabu da komai ne wa Allah da maramu komai na Allah ne wallahi umma ina ganin abin da ba kya gani sannan kuma ina jin abin da ba kya ji Assalamu alaikum wai kuma ya ne. kai ka je ka ce ba tare. Don Allah dan annabi umma ka take magana don Allah kai ka ce tana zuwa Sumayya kamar da nake ta gaya miki ki baro Allah da mahaifinsa kuma na Allah ne ki shi ki ce irin nan nake ta neman ku shi ga muku wallahi na samu mata a sai ni na je neman ta ban same ta ba kai amma na yi farin ciki sosai ai babu wanda zai kai labe farin cikin wannan abu abun zai masa daɗi shi ma sosai wallahi kai amma na ma murna ai na take a nan unguwar ta mama na medile medile me sunanta sunanta sumayya sumayya ah, ba dai wannan wadda in aure ta ake mutuwa ba ai canfi ne canfi ne wannan kuma ni babu wanda zai isa rushe min santa daga cikin zuciya gaskiya wannan ba zai yi ba ba zai yi ba wannan duk yanda za a raba ku gaskiya ni sai na yi ba zai yi ba wannan to jima kada ka raina mu hankali kuma na zo ma da abin farin ciki na abin da zaka nuna kauna a ciki kuma sannan ka dinga nuna mun bakin cikin ka fili wani bakin ciki ne to kai ka fi son rayuwarta da rayuwarka ne canfi ne ko kun yadda canfi ne a wallahi ba zai yi ba na son irin wannan ni dai na gani ina so Maya! Maya! Sadiya? Ya me ke faruwa? Wace masifa ce kuma ta same ni? Dan gidan ne gari da kike ba ni sa. Ya mutu jiya da daddare. Umma, yanzu kin yarda da ni? shi ne wanda yanzu nake fita kuma kika ce sai na fita yanzu da abin da fitar da wata janyo mana me kike tunani idan aka ce ni ce matsalar wani mataki ne gari zai dauka a kan babu abin da zai faru insha Allah Zumayya haba sariya ni ma ba na san Allah kawai ina tunanin na zama annoba ne a cikin mutane Sumayya soyayya sai da daga salam kar ya je gurin kar ya je gurin yarinyar ga abin da nake abin da nake gudu ya faru kaga saurara ba a bukatar irin wannan kukan ba a yi wa mamaci wannan kaga ka san menene ya tafi shi ne kai to yi mana bayani menene ai kowa dai zai mutu amma kowa da sila sa'ai, wani kai kansa ya wani kuma ita ta same shi menene abin da ya faru sai da daga yabas, kada ya jumuri yarinyar nan su maida duk wanda ya nuna yana son yarinyar nan zai aure ta <laughs> tasa ta kare sai ya mutu ga abin da nake gudu nan ya faru Allah ba ka nasara. Kowa dai zai tafi. Wannan gaskiya ne. Kowa da hanyar. Duk akan hanya muke. Kuma wanda zai iya kaucewa hanya. Babu. Yanzu tun da haka ta faru. a je a gaggaya wa mutane a zo a masa sallah a je a kai to in ya so an dawo kuma a san menene a gurin to Allah ba ta shi ka je duk iri irin ku kai ma ka je ka gaggaya musu kawai abu to ba yadda za a yi ko mu ta kama yanzu sai mu mutu wannan gaskiya ne ba wanda Allah ya yi alƙawari ya ce kai ba za ka mutu ba ko akwai shi to tashi a je a gaggaya jama'a haka na zama kaman akuya a cikin turke to gwara ma akuya ana iya fita da shi wajen kiwo so ni wajen kiwon ma sai da ya gagare ni na koma tamkar mahaukaciyar karya kowa tsoro na yake ji kowa gudu na yake don allah na roke ka kada ka kasance cikin matattun samarin da nake lissafawa kowa ya faɗa da damu sake duba jikinsa uwar rago ake yi wa da uwar ga ne sai san barka in Allah ya da duk waɗanda suka fita ki sai sun dawo sun nemi ki kuma sun ci gaba da mu'amala da ki sai kin yi farin ciki a rayuwar ki fiye da yadda kike yi a baya Misali dan baushe matti jikan kawai na yi miki alƙawari ba na cikin samarin ki da za ki kirga waɗannan samari ni ne zan kirga 'ya'ya tsakanin da ki insha Allah To na gode. Ni kuma na maka alkawarin idan har haka ya kasance, in ya zama gaskiya ba mafarki ba ne, to na maka alkawari shi ne sadaki na. Na daɗe ban ji daɗi kamar yau yi mata. Yau sadaki na yana hannuna, yana cikin ta. Ban baki mamaki. ne san samari na zo maka a irin halittar da ta dace da shi amma ka yi min daurin kai kana tunanin za ka da ni sumayya mata ta ce sumayya mata ta ce kai ni jarumi ne da ka gani nan babu wani kurari da zai tsaurata ni ko ya sa in sauya ra'ayina kai azzalumi ne kuma shedani ne idan maganan aljanu ne babu wanda ya kai ma mu'amala da aljanu ka rabu da sumayya idan kana neman kanka da lafiya ko ka rasa rayuwarka wannan ita ce damar ka kai kai ƙarya kai

da aljan da yake son sumayya shi ne min wannan abu to to eh lalle to shikenan Sali, ah. ka zo makura ka kyale ni yanzu ni in ci gaba da yin wannan fadan wannan fadan ba naka bane na wani sali babu wani abin halitta da zai ja da halin gidan nan sannan kuma ya kai labari ba za ta yiwuwa ba ya shigo shi ma hurumin da ba nasa ba ka bani ci gaba da fadan baba karkaci karkaci sannu wannan faɗa nawa ne na riga na yi wa sumayya alkawari ta yi min alkawarin cewa ran aljanin nan shine sadakinta raina kuma fansa ne a gare ta yanzu idan ka shiga wannan rigimar baba gazawa ta bayyana a fili ka fannin karasa abin da na ɗauko Sale, kai ɗana ne, kuma ya zama wajibi na lalle in kare haƙƙinka kuma in kula da lafiyarka. Mai unguwa ne don ka amanan nan ba kai ba, ka bar ni in cika alƙawarin nan ɗaukawa mai unguwa, ni in ci gaba da faɗan nan ba ka bane sa. A'a baba, ka ɗauka cewa ba kai ka kamun wannan alƙawarin da hannunka ba. Ni zan ƙarasa faɗan nan ina yin shi dan abu ne da kishi da kuma soyayya. kwanta kwanta ka sani kwanta ina zuwa kwanta a rufa abu Wai ke me yasa ke son sa kanki a damuwa ne? Ba haka ba ne barakiya. Sai dai na fita daga wata kangin na fada wani kangin. Sumayya kenan. Ki kullum kika yi magana sai kin yi bayani ake gane me kike yi. Ki gaya mun me matsalar ki ma. Gaskiya akwai abin da na boye miki ban faɗa miki ba. Sale Baushe ne ya same ni a bakin rijiya ina ɗiban ruwa. Ya nuna min shi ya kamu da sona. kuma ni ma gashi na kamu da sansa amma ina tsoron in har na kula shi amma ina tsoron in har na kula shi to mutuwansa shine zai zama min dalili na barin garin nan ba a so bawa ya rinka yanke kauna daga wajen ubangiji komai mai wucewa ne saboda ni ba na kokonta sale shine sanadiyar wake da wannan matsalar ta insha Allah to riƙaya Allah ya sa in har haka ya faru ni kuma dama na mashi alkawarin in sanadiyar rabuwa na da wannan matsalan to fa shine sadakin shi to insha Allah mai zai wuce ki kwantar da hankali ka ba haka nake so gani ki amma ki kullun cikin damuwa sai mu ci abinci smegil smegil kyawa ga ki baki da wulaƙanci ga ki da girman mutane sannan kuma kina ajiye dukkan kowane mutum a inda ya dace bata duba da kin da Allah ya miki lallai tukun kenan ka daina fa zuga ne, kar ka samun girman kai dan na san idan ana maganar mata kyawawa ni sai dai na shiru zuga kuma ai kuma kawai ji muryarki baya bukatar karin bayani domin ni kaina idan ina sauraron muryarki har ba na so in ga kin daina saboda daɗin muryarki ya fiye min sarewa. gaskiya tukun ka iya zance mai ɗauke hankali kalamanka kuma suna tafiya daidai da aikinka da Allah ina son ka rike na amana mai kake mu. sarki ki amana fiye da yadda yake tunani san da nake miki ya wuce misali to shikenan sumaya zan koma a za ka tafi tukur ni ma ba zan koma ba sai dai kawai da lokaci shi ke raka yanzu sai yaushe kuma eh tam ina tunanin nan da ranar talata zan dawo a tabbata za ka dawo insha Allah zan dawo lafiya su mai lafiya inna inna mu je sali hayya kumburjin cap kumburjin kumburjin kumburjin cap umbur jum jum jum umbur jum jum jum jum umbur kada ki ji tsoro babu abin da zai faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro buɗe mata baki buɗe bakinta kama a nan buɗe bakinta faru kama ta buɗe bakin kake tsoro bakin jum jum tura fita waye kai eh inusa eh. to ta yaya ka shiga jikinta wanda ka eh. da ita ban eh. to yanzu za ka fita koko sai na ƙuna ka za ka fita to idan baka fita gaba ɗaya ba ba magana fa tausayawa ƙona ka zan sai dai ka fita gaba daya umburjin ca umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin can umburjin umburjin yaya to to yayi mai unguwa baushe kwata da hankalinka ya riga ya fita yanzu gaba ɗaya ba wata magana kuma na gode Allah ya saka da alkhairi na yi godiya a ina sale kai kuma ka cika jarumi na jinjina maka eh, Allah ya saka yabba ka za mu iya tafiya eh za ku iya tafiya amma kai kar ka tashi ka dakata tukuna ai eh, bayan sun fita zan nuna maka ta yadda za a yi ka fita daga cikin gidan nan dan da baya da baya za ka fita da baya da baya ai tunda daga nan gidan ne muka kona shi muka kore shi ya fita to ahalin gidan nan ko sai sun yi shiri kafin su yi abin nan da baya zaka fita tashi za ka yi dama da baya da baya ka bada in burjin burjin burjin can burjin jin to bari mu fita mana mu a to eh to bari bari yawa ai mu gwalla fa bari bari sai kun fita ku je mai unguwa kama ta rika ku tashi kama ta eh kinkime ta daga ta ai nan ta zai ragu tun da sun fita eh sannu dole jikinta ya mutu ai dole jikinta ya zama kamar ba ta da lafiya kwarai da gaske Allah ba ki lafiya sannu Allah ba ki lafiya eh sannu Allah ba ki lafiya sannu godiya muke to madan eh sannu hmm. tashi sani tashi wa ka ka ka ka ta ba ha ba sani na ga maka sai ya ga mutsu ba ka ba kar ka ta ba babu ka juya ka gani Juya bayan ka, juya bayan ka kalli ku jautan. Ai kai ne kai ne fa mai gidan fa na gaya maka. To ba tafi da baya. In burjin ca, in burjin, in burjin, in burjin ca, in burjin jim, jim, in ca, in burjin, in Gaskiya ban taɓa jin abin da nake ji ba a yanzu. Dan na kasa ganewa farin ciki ne ko kuma menene oho. saboda tun da Allah ya halicce ni ban taba sanin menene farin ciki ba ba zan kuma iya kwatanta shi ba <laughs> amma ka ga sai ga ni a yau ina cikin farin ciki da annashuwa kai na gode maka sosai masoyina ina son ka sosai kai ne sirata kuma kai ne wanda na zaba to na gode tauraruwar mata wato shi kansa alfahari yau yana jin cewa an girmama shi a wannan rana domin duk wanda ya same ki biye alfahari ba to ya ci amanar alfahari ni ma ina son ki fiye da yadda kwari ke gudu a cikin iska na gode sosai kuma ina son ka Hai, alhamdulillah ya ba abin da za mu ci da Allah sai godiya wannan shi ne abin da ya faru an sha fama har sai da na fidda rai don samu lafiya har na dawo gare ku. Lallai wannan saurayin jarumi ne. <laughs> Ya cancanci a yi masa duk wata sadaukarwa. Amma kin san wani abu? A asali ya sai kin faɗa. Da a ce lokacin siyan bayi bai zo, da fa yabo wasu zaki zama kenan. <laughs> Kai Saliya, lallai kina jaddada godiyarki ga ga wannan mutumin da ya ceto a ne yake. yanzu yaushe zai zo yana son ganin zai zo Sumayya, sumayya ce